mun ji ƙurashawa musu zauna ba duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa garin Madina sun rinka aika da takardun ban tsoro da firgita mutanen Madina da nuna cewa za su kawo hari cikin garin Madina kuma su dai sai dai sun jima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne dai abin da suka sa a ransu mun ji bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya wuni aiki da daddare kuma baya bacci saboda ya gama kayin sakonni na makirci na shigowa cikin gari har lokacin da ya taɓa faɗin wata kalma gaban nan Aisha radiyallahu anha cewa ina ma dai da a ce a samu wasu wani namiji ya miƙe tsaye samu wasu maza su rinka tsaron gidan nan da rana na wuni aiki da daren samu yi bacci sai suka ji hashhashatu silahim hashhashatu silahim motsi na takobi ana kaya-kaya da takobi Allah ya ce waye sai ya ce sa'ad bin abi waqqas ne ce ina zaune a gida ne sai naga bai kamata manzo Allah ba shi haka ba saboda makircin yayi yawa kuma shi bai nemi a zuwa tsare shi ba mu wurin mu dauki mataki kawai ba sai ya nema ba in ya shiga gida to shi kina mu tsare shi dama kun san da biya ne na manzo Allah sallallahu in ya sallar sallar isha ya shiga gida ko sabai ba sa sallama da shi ba sa sallama da shi sukan kalli ya ya wuni hidiman al'umma ya kamata in je gida ya huta shi ya sanya wani lokaci zaka je an yi wani abu yace ya kai kaza sai ya ce ai da dare ya faru bayan isha'i ne ya faru kai kuma ka riga ka shiga gida kuma ba ma sallama da kai ka fito shi to ai da kun yi sallama da ni shi to ai ba mu kuma gobe zai sa abin ya faru ba za su ka sake sallama da shi ba haka dai suke kyale shi ko wannan matan mai shara kun ga haka suka ta ce ko suka ce ai ta mutu ne bayan bayan sallan isha'i ta rasu muka kai ta mun ko muna jin abin nan ba mata da ta ce ai da kun taso ne ya je mata sallah kuma gobe ba su shin ba saboda suna kallon in ya fito sallan su bayi galibi ko matan shi kan shiga dakunan su ne bayan la'asar ko matan shi manzo Allah ba da safe ne yakan bi daki daki ya gaishe su ba galibi ya fi samun lokaci ma bayan la'asar amma in dai ya sa kafa ya shigo masallaci bayan su shi kuma shikenan wani lokaci in ya sa kafa shigo masallaci bayan isha'i bai shiga gida an in ya shigo masallaci bayan su shi to bai shiga gida sai bayan isha'i to wani lokaci kuma yakan samu dama ya koma amma galibi ma ya fi samu in ya diga ta aikin da ya zai ma al'umma ya kai bayan la'asar sannan yake komawa in ya koma ne bayan la'asar to galibi shi ne yakan shiga daki dakin matan shi in gani ce mazala ya shiga dakunan matan shi ya je wannan dakin ya je wannan dakin ya je ya gaggaisa da su to bayan la'asar ne shi ne yake samun lokaci sai kuma nadarin lokaci haka kawai wani yau da gobe kasan yau da gobe wani abu ne a kawai zama kila ranar ma dai tun ma bayan su bashin da ya zai sallan kuma ya koma gida kuma bai ma fito sosai ba to in ya koma bayan isha'i ba su taso shi to ya ce baka ce mu tsare kan ni na fito sai aya ta sauka wallahu ya muka minan nas sai ce ma ya leko ma masu tsaro ya ce to alhamdulillah kowa ya tafi gida Allah ya ce zai tsare ni to al-iznu bil qital izini da yaki ba an dawo garin Madina ba an kuma biyo su da sharri da kulle-kulle sai aya ta sauka kai musu izini da yaki fi hadhihi al khatira a wannan yanayin ne mai cikin hadari Allah ce tu hadidu kiyan al muslimin bil madina wanda yake barazana ne ga mutuncin musulmi a garin madina kiyan shine mutunci barazana ga mutuncin abin nan musulmi a cikin garin madina watan bu'u an quraishin annahum la yufiquna min gayhim kuma yake fita fili daga ƙureshawa cewa ba za su farka daga halakar da suke ciki ba wala yamtani una an tamarrudihim bihalin kuma ba za su kame daga garewansu ba wato yanayi na nuna cewa abin da suke yi ba za su bari ba kangaren da suke ciki ba za su tashi akan shi ba anzalallahu ta'ala ala izin bilkitali lil musulmina sai Allah ya sauko ya ba da izini ya saukar da aya ya ba da izinin ayyaki walam ya furidhu alaihim amma ba a ce wajibi ne ba ba a ce wajibi ne ba an dai ba da dama da ba ba da dama ba ai manzo Allah yakan wuce ana duka mutane sai ce mushi mu ce musu isbiru ko a kashe dan uwan mutum nan kashe dan uwan yace ku yi hakuri mana khababu bin al-ard an jawo shi a ƙasa kirri an jawo shi a ƙasa kirri saboda sun san makeri ne ƙwararren makeri yakan kera makamai har wukake yakan kera yakan yi kawunan kibo da, da mashi da suka tashi suka ce to bari mu maka azaba kai da wuta tunda da wuta suka samu zigazigi suka suka hura wutan abin nan suka yi mushi duka suka rike kafafuwan shi bayan shi na kasa suka jawo shi kafafuwan shi na sama kiriri suka budda shi ta saman wutan tun daga saman duwawun shi nama ya kwashe hasi da kusa bayan shi ya kusa keyin shi bayan sun mushi haka suka kyale shi suka ce ya tafi ya je ga manzo Allah da abin da za ya yi ya zo ce ya rasulullah ka duba bayana ce ba zan duba ba an kona ka ne na sani kai hakuri mana Ya ce ya rasulullah lokaci fa yayi a bani dama in kire makamai sun san ni ƙwararren makeri ne ni ina ta kubban da in aka datsi mutum haka shi sai ya fasa ka ban ni in yi makami ya ce ka yi haƙuri mana nisa kuke gaggawa ne magabatan ku akan sa zarto ma a yanka mutum ya haƙuri sai ya ce ka yi haƙuri to ana ta hakuri ne manzala da ga ce ku yi hakuri mana kaza ayi hakuri mana ana cikin wahala kaza ce a yi haƙuri mana nisa kuke gaggawa ne ayi hakuri kaza mana to ha aka da wa in wahala sai wahala su to kai da kai to ku tashi ku bar garin amma dai hakuri za a yi kada dai a rama ba wa samu wani izini ba to bayan an yi hijira suka ga ba su kyale su ba sun fara aiko da wasiƙu na barazana wato suna ganin damar musulmin kenan wato har anan ma dai ba za a huta ba to sai Allah ya saukar da izini ya ba da daman yanzu a rama amma ba an ce wai wajibi ne sai an rama ba shine malam ce izini kawai ba a farlanta ba Allah sai ce udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an yi izini ga wanda ake cutan su ake yakan su ake kashe su an fa zalunce su wa inna Allah ala nasrihim laqadir in Allah ya ga dama zai taimake su kuma hakan da yi wani jarabawa ce wani taimako ne haka Allah ya ga dama a yi haka Allah ya ga dama yi ai Allah da kanshi wata aya ce wakafa Allahul mu'minina Allah ya wadatar da mummuni ba sai sun yaki ba amma ya ga dama ne ya sa sai sun yi in Allah ya ga dama yau sai ci duk wani kafiri bi isa ba kuma duk wani kafiri ba duniyar nan zai iya halaka shi ko ba zai iya ba zai iya to amma bai ga dama ya haka ba ya bari ne sai mun koko kamar yanzu kana Najeriya ne kasa ne ta cakuɗe an ce ba da addini sai kai ni bari samu guri kawai in tafi kasan da aka riga aka gama wahala in tafi saudiya ko in tafi wani kasa zama na a can to ka zo na ka ne ba ba bukatan ka in dai zaka je karatu ne ka je kawo karatu ka tattaro karatun ka ka dawo ka zo ga fage ne ki fafata to ka zo na me kawai shi yana baka zuma kana sha da madara da naman kaji kana ci kana shan sun yi kana bacci ka je masallaci ka zo na kai ta kuka kai kadai sai ka dawo ga aiki na a kwance arna sun mu gaba mun rasa gaba mun rasa baya hmm, hmm. su cuce mu kuma su ci an cuce su ko ba ka ke zaune a Najeriya ba wai an ne zai cuce ka a Najeriya ko kuma wai cuce an cuce shi su ba su da kunya in kai ka za ka ce ka musulunci kake so ka yi su kuma da suke shugabanci shugaban kana ma gidan shugaban za ka kawo shi ba ka zauna aka sai mai jirgin sama wai a kasar nan fa ana kallo wai shi wani dubbar rashin kunya bane Allah ya sauki. wa anzala ma'ahu ayatun yubayinu lahum fiha anna hadha al-izn aka saukar da wasu ayoyi wanda ke bayanin wannan izini inna ma huwa li izahatil batili dan akau da banna ne wai kamata shari'a illahi a tsaida shari'an Allah qala ta'ala Allah ya ce allazina in makkannahum fil ardi su mu'mine su ne waɗanda in mun ba su karfi mun ba su makkannahum mun ba su karfi a doron ƙasa aqamus salata sai su da sallah wa atawuz zakata su ba da zakka wa amaru bil ma'rufi sai umarni da aikin alheri wani hawa ne munkari sai hani daga mummuna aiki makkan makkannahum fil ard an ba su dama mutum ya samu wurin da ya zauna wa kana idhnu muktasiran ala qital quraish kuma a wani lokacin izinin ba fa kowa kace a yaka ba a'a quraishawa nan da suka ki janyewa daga fitinan da suka sa musulmi su kadai aka ce a yaka saboda matakin farko ake sun mata tsawara fi ma ba da sai ya bunkasa shi izinin ma ta yi zuruf saboda yanayi na canzawa wani ma ya shiga cikin abokan gaba to shi ma ya yage shi wani ma ya shiga cikin abokan gaba shi ma ya yage shi wani ma ya shiga ya shigo cikin daira ya to shi kenan ya kai formula duk wanda ya kaza ka hukuncin shi kaza shi ma a hada da shi hatta wasala ila marhalatul wujubi har sai da yakin ya kai matakin karke aka ce kai yakin ma dole ne da ba ana taba ana kyalewa ba to yanzu ba maganin kyalewa kutiba alaikumul qitalu wa hukurhun lakum an yi muku tanku ya yanzu Allah ce dole ne yaƙi ba sauƙi dole ne yanzu wani maganar musulmi su zauna ya kau ba wannan magana ba wani rayuwa daga nan har duniya ta kare musulmi su zauna haka nan shagab babu kawai ce aka wa'ai dulahum masazatun min kowace ku tanadi ƙarfi ne kawai ku tanadi ƙarfi amma maganan zama to ba shi yaƙi kawai ya zama wajibi an gane ko kuma ku kalli wancan ayan ku ne obin na wa'idu lahum masadatum ayan da ta zo kafin ta wala ya hasaban da kafaru sabaqu innahum la yujizun kada kafire ko su dauka sun riga sun yi gaba ko ba fi karfin su ba a kazan yanzu gilo zaka ga miya gumma kamar sai ga duk arnani suke da shi ko Allah ce kada kaskara su dauka sun yi gaba wai daga wai ba za su yako <laughs> ba a ba haka wadannan makamai su ta yi karken ta magani ne suna mutane muna muna nan muna sallar mu ne suna suna tara mana da wani hayaniya ya taso aka je an suka ja daga aka ja daga Allah ya rikita su shikenan sai ga sun dawo bayan mun shiga gaba dama gashi an yi sun an fada makadara komai ana mai manual yanzu wani na dauka ya haka ya duba ya duba ya duba sai ce ai eh, na gane da ake kunna shi shikenan sun gama wahala sun gama rubutun da za a kunna sun gama komi cikin minti biyar ya sha ruwan shayi ya harba shi Allah ce kada su ɗauka wala ya sabana zai na kafaru sabaku innahum la yu'jizun kada su ɗauka ba sun riga sun yi gaba ba za su yaku ba a'a a dai ba wannan maganan. bishi zai za su yaku ko kada ba za su kada su ɗauka ba su yaku sai ban maganan. sai dawo wurin mai ce wa'idu lahum masafat ku ya mana za ku iya ku ba sauran an gane wannan ko wajawaza quraishan ila gairihim sai yakin ya tsallake daga quraishawa zuwa ga wasun su wala ba ta anna zakura tilkal marahil bi ijazin qabla an nazkura fi zikr al ya ce yace kafin abubuwan da suka faru mu ambace su bari mu faɗi yanda matakin jihadi ya taso farko waɗanda aka ce a yaƙa ya ci baru mushiriki ƙureshi muharibi shi kenan wato an kalli kafiran ƙureshawa muharibai ne abokanin faɗa ne li'annahum bada'u bil adawa don su suka fara adawa ai ba mu shakka akan wannan a garin makka ba a zauna lafiya ba to manzo Allah ma sallallahu alaihi wa sallam sun hana shi zama a garin sun fito da adawa karara haqqul muslimina an yuqatiluhum saboda kuma sun yana da haƙƙin su yaƙe su wai sadiru amwaluhum kai su tsara dukiyarsu dukiyarsu ta zo su kama ta su kwaci duna gairihim min baqiyati mushrikil arab amma banda sauran kafiran larabawa saboda su ba yi adawa ba ba su yi adawa da manzon Allah ba shi sa sai zama matakin farko su da suka yi adawan su aka ce a fada da su shine marhala ta farko kitalu kullu man tamala'a min mushrikil arab ma quraish wata hada ma ma'ahum duk wanda ya karkata daga cikin kafiran quraisha an kafiran larabawa ya karkata zuwa ga shawa ya haɗa kai to shi masu sai aka ce a haɗa da shi an gane ko abokin faɗin musulmi ne ƙurayshawa su ne abokanin faɗa na asali to daga baya mushriki arab kafiran larabawa wanda suka ga lokaci ya yi, su haɗe da shawar su zama abu ɗaya to su masu sai aka ce su ma yakin a haɗa da su kullum da كل من تفرد بالاعتداء على na min غير قريش a wannan gaban sai aka gwama da duk wani wanda ya keɓe shi bai haɗe da shawon ba amma yana ga shi ɗin nan shi ma ya isa ya isa ya faɗa da musulmin ya cutar da su to shi ma a haɗa shi da su duk musu kuɗin goro da su da wani suka haɗa da kansu da shawon da waɗanda suke sun isa yin sun yi ƙarfi to a yi musu kuɗin goro a haɗa su shine mataki na biyu sai na uku man khana أو تحيز للمشركين من اليهود الذين كان لهم عقد وميثاق ya kan wanda ya ha'inci ko kuma ya haɗe da kafirai daga cikin yahudu wato da yakin banda yahuda ba ya da yaki ba yahudi ba sai yakin ya koma ya taba yahudi duk ba yahudan da ya ha'inci ba a nufi a yaƙe shi ba ya je yi ha'inci ko kuma ya ware ya je ya haɗe da kafiran can bayan ana da ahad da misak yarjejeniya da alkawari tare da shi ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wana baza misakahum ilaihim ala sawa'in ya zama ya mika Yarjejeniyansu suka yi daidai ya yarjejeniya da manzo Allah shi bai yahudan kuma ya je ya yarjejeniya da wadancan hukumar za lam ya yarjejeniya da su sun yarjejeniya daidai wa daidai. sannan kuma ya koma ya je ya haɗe da kafirai to kaga wannan yayi ha'inci to sai zama daga kafiran ƙurayshawa an daga kafiran ƙurayshawa zuwa kafiran larabawa daga kafiran larabawa sai yakin ya aka ƙara ƙarfin shi ya koma habba yahudi ma a yaƙe shi amma wannan jinsin ba yahuda na farko italu man bada abi adawatul muslimina min ahlil kitabi kai duk wani wanda aka ba shi littafi ba sai lalle ba yahudi ba sai aka ce shi ma a haɗa da shi shi ma ya shiga kan nasara kaman kiristoci hatta yi jizya ta an yadin wahum sagiruna su ba da jiziya. yaki bai ƙara faɗi ba da sha su kadai aka koma kafirai kafirai larabawa wanda suke alliance da su aka tsallake aka koma wanda yake gani yana yana cin gashin kashi zai iya shi ma aka hada da shi yahuda da ba ce musu komi ba to duk wanda ya ha'inci yi alƙawari da manzo Allah kuma ji alƙawari da waɗancan to ba a yadda ba shi ma a taba shi to daga nan sauran alif ta ba a ci a yaƙe su ba sai aka so su ma aka fara taɓa su su ma aka ce a ta yi da an yi duwan hamsa giro sai na biyar alkafu amman da khalifin islam kame daga wanda ya shiga musulunci mushrikan kana au yahudiyan au Nasaraniyan. in mushriki ya shiga musulunci kada a yaƙe shi in ba yahudi ya shiga musulunci kada a yaƙe shi in kirista ya shiga musulunci kada a yaƙe shi a gaiza zalika ko wani wani wanda ba ba yahudan ba ba laraba ba balaraban mushrikin laraba ba koma waye wala ya ta'arradu li nafsi wa malihi illa bi haqqin ba za a ba za a taba dukiyan shi ba ba za a taba ran shi ba sai da haƙƙi wai sabu ala Allah hisabi shi na wurin Allah ne wala ma nazal al-izn bil qitali da aya ta sauka aka ba da izini tun ba a wajabta ba izini aka ce ayyaki ra'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an yabsuta fa yataratuhu ala tariq sai manzo Allah ya ga to ya kamata ya sa karfin shi ne a tituna ar-ra'is wato titina na wato main main road manyan hanyoyi allazi tasluquhu quraish min makkah ila sham fi tijaratihim inda quraisha suke tafiya daga garin makka zuwa sham wurin kasuwanci Waqtar da zalika khuttatayn sai tsara plan guda biyu ba an ce ayyaki ba to za a ji a faɗi ne ba shirya ba to sai shirya plan guda biyu al'ula aqru mu'ahadatul hilfi sai ga to har yanzu ana da bukatan a kulla yarjeniyoyi har yanzu a adam al-i'tida'i ma al-qaba'il ku lura wato kulle yarjejeniya yahudawan duniya sun gane wannan in dai kana so kai yaki da nasara to baka hauka ko ka fadi yakin ka kaga ga a kana rarrage maka kanka nauyi kana rarrage maka kanka nauyi duk da waɗanda ka jawo su da baka yarda da su ba amma rage maka kanka nauyi kake idan ka kai zuwa ga inda kake so kake shi san yanzu hudu yahuda wannan su ce a tsoro kaza ga yan kawancen mu ga yan ungiyan mu ga kaza ga kaza wani na wani wani na wani wani ba na da shi shi ma ko wannan da ya na nashin ƙarya ne bai yi da shi ba to amma in ce zai yaki wancan yaki wancan yaki wancan yaki wannan yaki wannan to a yakin ba zai yiwu ba so da haka ba zai yiwu ka faɗa ma yaki sai ka ɗan jawo wannan ka riƙe shi ka jawo wannan ka riƙe shi ka rike musan ka fureja sai ka tunkari wancan shi ma wannan din ko da ka zo ka yake shi idan za ka ga ko manyan ƙasashen mu na musulmi yanzu sai gidan mutum na zargi ya ce kasa za a rayu sanan hudda da suwa ne a su to ai ba zai yiwu ba ne aka rage ma kai ba ne bara ɗan jingina da wani a ce za ne shi mutum ne amma ba a yi da shi ba fa to in aka ce za a yaƙe shi a yaƙi wannan a yaƙi to yaƙin ba zai yiwu ba yaƙin ba zai yiwu ba ne kwata-kwata sai mun zala sai shirya health to bari a rage fureja a shirya kawance aw adam al-i'tida'i ma al-qaba'il in kun ba za a shirya kawance ba to a ce to ga waɗannan gari kaza da gari kaza ku ban ruwan ku an ce mu yaki to ku ban da ku yanzu ku ban da ku Allah ci kanan mujawaratu li hadha tariq wanda suke kusa da wannan hanya ko kun gan mu da sojoji mun zo wucewa da makamai ku kwantar da hankalinku domin in suka ganku da makamai suka dauka tunda an ce ku yaki za su taso muku ku taso musu ai sun bata muku lokaci ko da kuma fi sun ɓata muku lokaci yanzu kafin ku kai can sun ɓata kuma ƙarshen ta su muku yauni zo su kashe muku mutum ɗaya ko mutum biyu ko kuma su sare ku ƙarfin jikinku ya ragu to shi kan kanshi wannan ba a san shi to adam la yace da in kun ga mu yanzu ku ba ku cikin waɗanda aka ce an ba mu izinin mu yaƙi amma ba ku ba in kun ga mun da makamai ko muna atisaye to ba da ku za mu yaka ba ko ku kwantar da hankalin. ko kuma to a shirya help to za mu fara yaƙi za ku zama mu duk wanda ya taɓa mu za ku taɓa shi in an taɓa ku to kuma za mu shiga muku shi ne bambancin hilf da adamul aiti da na taknitu ma bai na haza tsari kuma bai madina ko kuma wani garin kawai haka nan za a ji a gaisa da su saboda an ga gari ne wanda ke zaune tsakankanin waɗannan hanyoyin guda biyu a cikin garin madina da hanyoyin da waɗannan bayan allah suke wucewa وقد أقد صلى الله عليه وآله وسلم معاهدة مع جهينة من ذا الله يقول يتججين يتارد جهينة قبل الأخذ في النشاط الأفكري تنكا فما أفار النشاط الأفكري أفار ترينين in an ce nishadul afkari shine training don manzo Allah bai da aka ce an bashi daman yin yakin ba fa yakin ya fara ba filan aka fara yi an yarje niyoyi da kulle-kulle sannan kuma aka fara nishatul askari sai aka ware team suwana da wani su je wuri kaza su training suwana da wani su je wuri kaza suwana da wani su je wuri ka za su yi training aka fara rarraba to tun kafin a fara training na yadda za a yi yakin to sai fara shirya wannan shine malam ya ce an shirya da juhaina tun kafin wa nishat al-afkari wa kanan masakinuhum ala salafi marahil min al-madina eh, wantun garuruwan suna marahil tudu tudanni tudu tudu uku ne daga cikin garin madina tudu kasan gari ne tudu tudu tudu tudu tudu kama a kada mu'ahalatun ukhra asna dawriyatihi al-askariya kamar yadda ya kara kulle yarjeniyoyin lokacin da ake training ko sai a ce zikiru ha za a ambace su a gabobin kim kaza da aka tura su wuri kaza su rika training a dutse kaza ko a rami kaza tunda tudu da kwari ne wurin tudu da kwari ne to wanda suke training a wuri kaza su kokari su yarjejeniya da gari kaza da gari kaza da gari kaza wuri kaza su yarjejeniya da gari kaza da gari kaza da gari kaza wannan shine abin da mazala ya fara na farko sai asaniya irsalul bu'us wahidatan tilal ukhra ila hadha tariq sai fara tura wakilai suna bin waɗannan hanyoyin tun da an ba da izinin yaƙi yanzu ana jiran a gansu ne su ɓullo a gwabza in ba a gwabza ba suka zo da kaya a kwashe dama kayan ba nasu bane duka sun kwashe kayan musulmi ne suka hada da nasu haka ne ko to sai mu tashi mu ji yaya mazala ya shirya ya abin nan kati zai bayana kan katibu yanda ya shirya katiba wannan katiba ga ta ga turan suke wannan kaza sannan hanyar kuma wanda ya rinka turawa ga yadda ya rinka ba da liwa ya rinka ba da tuta ana binciken hanyar ko za a gansu an ba da daman yanzu kada a daga musu kafa an gane ko za mu je sarari abin nan ya da ya tura kusan guda goma ne ko guda takwas ya zo da su Allah ya taimake mu Allah ya kuri mun dan yau karatun bai yi ko ne makara ne yau da gobe